Bana shaye-shaye a cewar Alhassan Kwalle, shugaban kungiyar jaruman Hausa ta nigeria reshen jihar Kano, Malam Alhassan Aliyu Kwalle, ya bayyana cewa baya shan miyagun kwayoyi ko wani abu mai sa maye. Ya faɗi haka ne a hirar da ya da mujallar fim akan naɗa shi jakada da hukumar yaƙi da safarar miyagun kwayoyi ta nigeria wato NDLEA ta reshen jihar Kano ta yi masa. An naɗa Kwalle a wannan matsayin ne a lokacin bikin ranar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi wanda hukumar ta shirya tare da haɗin gwiwar Jami'ar Bayero Kano a ranar Asabar. A hirar da aka yi da shi a cewar kwalle ya ce wani zai ga ya samu wannan damar domin ya kai ga wata manufa ko wani gaci da yake son ya kai. To sai shi kuma yake kallon tunda har aka tabbatar da shi cewar shi mai hankali ne kuma aka tabbatar da cewar baya shaye-shaye sannan kuma ake ganin zai iya taimakawa al'ummar wajen ganin sun daina wannan fataucin abin farin ciki ne a cewarsa. Fitaccen jarumin ya bayyana farin ciki bisa wannan ci gaba da ya samu. Ya ce wannan naɗi wata manuniya ce ta irin zaman lafiya da kuma aiki tukuru a tsakaninsa da jama'ar har ma da abokan sana'arsa. Ya ce ya gode wa Allah da kuma abokanan sana'arsa da ke cikin wannan masana'anta sun ba shi gudumawa ɗari bisa ɗari ta fannin yadda zai tsaya wajen gabatar da ayyukan shirye-shirye da sukan sa musu kallo bisa yadda suke nuna ƙwazo da gyararraki da suke yi. Thank you.